A yau Juma'a ne al'ummar Krista a faɗin duniya ke fara gudanar da bukukuwan Ista. Bikin wanda ake yi kowace shekara ana tunawa ne da yadda aka kashe Isa almasihu da mabiya addinin Krista suka yi imanin ya mutu ne don ceton Bil'adam daga shiga jahannama matukar sun yi imani da farillansa. Rabaran Ishaku Sule da ke Bauchi ya ce lokaci ne da masu bin Yesu almasihu za su sadaukar da kansu wajen yin rayuwa da ta dace da ɗaukakar Allah. Ma'anan Ista ko Good Friday shine tunawa da mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu. Idan mun gaskanta da shi muna da ceto da kuma rai madawami. Muna so Kristoci su zama masu yin addu'a domin wannan ƙasa ta samu zaman lafiya. Mu yi ta addu'a, mu yi ta addu'a. Ba kawai mu tsaya muna ta bukukuwa ko mu shiga ciye-ciye ko shaye-shaye ba, amma fastoci su sa jama'arsu kan hanya domin su yi addu'o'i yadda za mu tuna da wannan ƙasa ta mu ta koma cikin zaman lafiya. Rabaran Ishaku Sulai kenan, ko me ya kamata mabiya almasihu su yi a wannan lokaci na Ista da ma nan gaba? Sunana Hauwa Ɗanjuma Bello. mu masu bi ya kamata mu yi amfani da wannan lokaci na ista wajen yin addu'o'i wajen nuna ƙauna ga 'yan uwa da wanda yake mai bi da wanda ba mai bi ba mu nuna musu ƙauna domin Yesu almasihu bai ware kowa ba kuma waɗanda Ubangiji ya taimake su da abin hannu za su iya taimaka ma waɗanda suke da bukata musamman gwamraye da marayu Bikin na Ista na bana dai ya zo ne a yanayi na tashin hankali saboda kashe-kashe da al'ummar Najeriya ke fuskanta a wurare daban-daban da kuma matsin tattalin arziki. Wasu da ke gudun hijira a garin Vom da ke karamar hukumar Jos ta Kudu sun shaida mun cewa suna cikin tashin hankali. Sunana da yaya za ku yi ista musamman a cikin wannan yanayi na gudun hijira bakin ciki bakin ciki babu salama ko kadan yau mun yi janezan yanwan mu inda kina nan a wurin za ga kururuwan da mutane suna yi suna ihu maimako yanzu haka muna tunani mu daukaka ubangiji saboda lokaci ne na ista na hutawa yanzu mutane a cikin bakin ciki muke yin shi sunana vodan boital To ga batun isa ya zo yawanci yara akan dan saya musu kayan isa da sauransu ya kuka samu kanku. Gaskiya jiya ba yau ba mu dai kawai muna jiran Allah ya kai mu ranar lafiya kawai muna tunawa da mutuwa da tashin Yesu ba wani shiri da muka yi domin muna tunanin rayukan mu kawai. Duk da yanayi na tashin hankali da matsin rayuwa da ake ciki, mabiya addinin Kiristan dai suka ce za su dukufa ga yin addu'o'i ga Allah ya daidaita lamura. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.